maganar gaskiya ne amma ba wai jirgin yana kan hanyar zuwa makordin ne aka hana shi sauka ba abin da ya faru shine duk inda jirgi zai tafi dama sai an nemi umarni an nemi eh, hukuma ta yadda saboda haka jirginsa zai tashi daga port harcourt an shirya delegates tare a makurda suna jiran zuwan mai girma da muhammadu buhari da aka kira sai sojojin da suke airport din suka ce to tun da shi ne zai zo sai an tambaya sai sun tambayo daga sama aka jira aka jira aka sake tuntuɓa sai suka ce ai sama din nan ta ce gaskiya kar a bari jirgin ya zo abin da ya faru kenan saboda aka jirgin ba su taso daga port ba daga nan da aka hana su sauka zuwa makodi sai suka ranka ya suka tafi zuwa ba kuma inda ya je ya gana da delegate kenan na jihar cross river To, uh, Honorable muna so mu sani a nan shi uh, Janar Muhammadu Buhari ba ya da 'yanci na ya je wannan jiha kenan? Ah, ai irin kama kariyar da gwamnatin Najeriya take yi kenan. Kana gani dai inda 'yan sanda suka je da barkonan tsohuwa suka baza majalisa, suka hana majalisa zama. Sifetan 'yan sanda Najeriya da aka kira shi ma ya kira kakakin majalisa da sunan da Allah ya bashi kakakin majalisa yake ba abin da aka yi masa wannan abu da suka saba yi ne duk wanda yake wato sunna suna mulki yanzu duk wanda suke zaton ba nasu bane baya bin abin da suke so sai su musguna masa ai abin da aka yi kenan duk abubuwan da suke faruwa a Najeriya kenan wannan ba wai amma abin da muka yi shine jihar Benue ko a mota za mu je in Allah da ma yadda nake magana da kai nan ranar Lahadi mai zuwa za mu tafi a mota a je a gana da waɗannan delegates To ya zamana cewar don ku 'yan adawa ne ita kuma wannan jiha ta ita jam'iyyar PDP ne shi yasa aka hana janar ya soka a wannan jiha? Eto eh ba, ba hana ma aka yi don jiha ta PDP ba ce an hana mu zuwa dai saboda su mahukuntan 'yan PDP ne domin aya ko su jihohin PDP da muka je. Amma dai wannan eh, mu muna tuhumar ko muna zargin shi babban eh, mai kula da sojojin jirgin sama na Najeriya. air vice ma air adesola shi ne ya hana jirgin nan ya je zuwa gurin saboda yan sandan saman eh, jirgin saman najeriya su suke kula da wannan filin jirgin sama na makodi kuma cewa aka sai ya ba da umarni kuma ya hana duk irin suna yi ne domin shugaban kasa ya ga suna yin wani abu kamar yadda faɗa maka Sufetan 'yan sanda jiya da ya je majalisa kaga irin maganganun da yi abin mamaki kwana-kwanan nan sufetan 'yan sanda da aka yi rigima afo lokacin da aka tura 'yan sanda suka je gidan gwamnan Kano da ake kokarin yin shigwa APC din nan. Ya ce ba lokacin yana AIG ya ce ai ba 'yan sanda ba ne suka yi saboda 'yan sanda su san doka da oda yana zaton ko sojoji ne. Allah ciki su yau sai ya bashi speto janar na 'yan sanda Najeriya da saninsa aka je aka jefa barkonon tsohuwa. Da aka tambaye sai ya ce wai magana tana kotu aminu waziri tambuwan fika shi a su ba ba ne bane to duk wannan suna yi ne saboda shi shugaban kasa ya san da su ya san cewa shi suke aiki ba Najeriya ba domin idan Najeriya ake aiki da shugaban kasa da talakan da yake tangaza da talakan da yake birnin kudu dukkansu a Najeriya ɗaya take a gurin su Najeriya za ta ba su dama su sakata su walaya amma yanzu Najeriya da NPDP ce ba su hannu da shi. To ranka shirya kana ganin wannan rashin ya da aka yi General Muhammad ya isa wannan jiha me kake tunanin zai haifar? Da farko dai ta Allah ba ta su mun tabbatar yana ɗaya daga cikin yadda za a musguna mana eh, jam'iyyar adawa kenan jam'iyyar APC wata na san yadda aka yi Muhammadu Buhari nan wata da sauran masu neman shugaban ƙasar nema ko Atiku Abubakar ko Kwankwaso ko samun da zaya su ma wata ba za ba sauka ɗin ba kamar yadda aka yi Buhari su ma haka za a yi musu domin ka kula Rajabu suke mana ta ko ta ina da abin da ya faru na jam'iyyar apc sai sun yi na kasa da shi kana gani inda suka je gun da muke aje kasidu da sunayen yan jam'iyyar mu a lagos suka fasa kotu jiya ta ce lalle su buɗe gurin nan saki mutanen ba su ba saboda ba su yarda doka da oda ba doka da oda ita ce eh, shugaban kasa a tabbata ya kwana lafiya mutanen damasak da aka kore su daga gari mutanen da aka sa bam a a a a monday market ta maiduguri mutanen da aka sa bam a yanya mutanen da aka sa bam a Kano damaturu yola duk wayannan ba ruwansu ba doka da oda ba ne in dai abin bai taba shugaban ƙasa ba ko mutanen su to a naku bangaren eh, honorable yanzu me za ku yi dangane da wannan to eh, tuni ma mun riga mun rubuta koke saboda shi da Muhammadu Buhari mai son bin doka da oda ne ya sa mun rubuta koke zuwa shugaban ƙasar Najeriya a gaya masa in bai sani ba domin ba dan zai wani abun ba dan dai akalla an rubuta an bari wataran wataran zo shugaban kasan wataƙila ba zai yi abin da aka yi ba wataran wataran kuma ko bayan baran mu gaba daya za a san kan cewa an taɓa yin wani shugaban kasa a najeriya wai jonathan goodluck wanda yake hana sa a hana jiragen 'yan adawa sauka a wasu jihohi a najeriya